a zangon shirin hausa radio voa suna wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta lahadi da fatan an yi na cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai shirin nan na kyasoshin rayuwa za mu karkare da shiri na musamman na tafsirin qur'ani mai tsarki wanda su ne jiran abin da za a saura da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau lahadi uku ga watan afrilun shekara ta 2022 masu ware ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan afrilun shekara ta 1969 zakiyar hussein tsohon shugaban kasar indiya musulmi ya rasu an haifi zakiyar hussein a shekara ta 1897 a kasar indiya ya yi karatun jami'ar musulunci a algre da ke kasar sannan kuma ya samu wani digiri a jami'ar berlin da ke kasar jamus zakir hussein ya shiga harkokin siyasa da kasuwanci tun yana matashi yana daga cikin musulmi waɗanda suke goyon bayan kafa a ƙasar pakistan a lokacin samun 'yancin kan ƙasar india a shekara ta 1947 a shekara ta 1962 ne zakir hussein ya zama mataimakin shugaban ƙasa a india sai kuma a zaben shekara ta 1967 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa wanda shine karan farko da musulmi zama shugaban ƙasar ta india kuma shine shugaba na uku bayan samun 'yancin kan kasar har ila yau shine shugaban kasar india na farko wanda ya mutu a kan kujerar shugabancin kasar ya rasu yana dan shekaru 72 a duniya a ranar 3 ga watan afrilun shekara ta 1969 da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau wato 3 ga watan afrilun shekara ta 2002 sojin isra'ila suka kaddamar da farmaki ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa a kan garin janin wanda yake kudancin gabar kogin jordan manufar wannan har-har dai ita ce murkushe boran falasdinawa na intifada sojojin isra'ila kimanin dubu goma ne tare da rakiyar jiragen yaƙi masu saukar angulo da kuma tankokin yaƙi 200 suka shiga cikin garin wanda adadin mutanen bai wuce mutum dubu goma sha biyar ba a cikin kwanaki tara yahudawan sahiyoniya sun kashe ɗaurin falastinawa tare da lalata asibitoci da kasuwanni da kuma gidajen mutane kimanin dubu biyar da suke garin a ƙarshen wannan farmaki da yahudawan sun lalata kashi saba'in cikin ɗari na gine-ginen da ke cikin wannan gari na jenin waɗannan laifukan yaƙi da wasu daban waɗanda isra'ila ta ta aikatawa kuma take ci gaba da aikatawa bai taɓa sanya manyan ƙasashen duniya ɗaukar wani mataki a kanta ba kamar da kuma ba su taɓa yin allah wadai da hakan ba kamar yadda ita kanta majalisar ɗinkin duniya ba ta taɓa ɗaukar wani mataki na ladabtarwa ko na shari'a akan isra'ila ba dangane da laifukan yaƙi da kisan kiyashi da take yi akan al'ummar falastino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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To tare da fatan an sha ruwa lafiya masu sauraro da farko ga kanun labaran. Rasha ta musanta kisan fararen hula a Butsha da ke kusan birnin Kyiv tare da danganta shi da wani shiri na Ukraine. Shugaban Pakistan ya rusa majalisar dokokin kasar. Majalisar ɗinkin duniya da kuma Iran sun tattauna game da batun tsagaita wuta a ƙasar Yemen. yanzu ga labaran dalla-dalla ƙasar rasha ta musanta kisan fararen hula a yankin butsha da ke kusa da birnin kyiv na ukraine wata sanarwa da ma'aikatar tsaron rashar ta fitar ta tabbatar cewa babu wasu fararen hula da sojojin kasar da suka kashe a butsha kuma garokin da ake nunawa yashe cikin titi a garin na butsha wani shiri ne na kyiv domin kafafen yada labarai na kasashen yamma ya ce a tsawon lokacin da sojojin na rasha suka kasance a yankin babu wani farar hula na yankin da aka gallazawa sanarwar da ma'aikatar tsoron rashar ta fitar ta ce sojojinta sun raba ton 452 na kayan jin kai ga fararen hula a yankin kuma duk fararen hula da ke a wajen sun samu damar ficewa cikin yanci zuwa yankunan arewaci a daidai lokacin da dakarun ukraine ke barin wuta ba dare ba rana a baya bayan nan ne dai aka yi ta yada wasu hotunan bidiyo na wasu gawarki yashe a birnin na nabuta da aka kiyasta cewa sun kai 410 a yankin da sojojin rashin suka fice lamarin da tuni kasashen yamma suka fara danganta shi da laifukan yaƙi idan sun tabbata ga ƙasar ta rasha shugaban pakistan arif alvi ya rusa majalisar dokokin ƙasar kamar yadda fadar shugaban ƙasar ta sanar yau lahadi wannan matakin na zuwa ne bayan da firaministan ƙasar imran khan ya buƙaci hakan ga shugaba albi jim kaɗan bayan soke wani yunkurin tsige shi da aka gabatar wa majalisar rusa majalisar zai ba da damar kiran zaben 'yan majalisar dokoki na kafin ƙarshen wa'adi a cikin kwanaki 90 masu zuwa a wani labarin kuma ministan yaɗa labarai na pakistan ɗin ya sanar cewa firaministan ƙasar imran khan ya mika takardar murabus din gwamnatin sa amma sai ci gaba da tafiyar da harkokin gwamnati har zuwa lokacin zaɓe kamar da dokokin kasar suka tanada yan awadawan pakistan dai na ɗora alhakin taɓarɓarwar tattalin arzikin ƙasar ga firaministan da kuma gazawa a siyasar ƙetare lamarin da ya sa suka gabatar da batun neman tsige shi ga majalisar sai dai tun kafin zaben majalisar ta yi watsi da batun to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voa daga birnin tehran babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya tattauna da tawayar tarho da ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahiyan game da batun tsagaita buɗe wuta da aka cimma a yemen da kuma tattaunawar vienna ministan harkokin wajen na iran ya jaddada cewa yanzu lokaci ya yi da za a ɗauki muhimman matakai na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar yemen ɗin da kuma aikewa da kayan agaji ga al'ummar ta yemen a ranar juma'a da ta gabata ne aka sanar da cimma shirin tsagaita wuta na tsawon wata biyu a yemen wanda kasashen duniya da dama ciki har da iran ɗin da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi maraba shi bangarorin da rikicin na yemen ya shafa su amince da dakatar da dukkan ayyukan soji a cikin ƙasar ta yemen da iyakokinta kamar da wakilin majalisar ɗinkin duniya ya sanar game da batun tattaunawar vienna kuwa amir abdullahiyan ya bayyana babban sakatare na majalisar ɗinkin duna cewa suna gaba da cimma yarjejeniyar ƙarshe kuma sun riga sun miƙa wa amurka shawarwaransu ta hanyar ƙungiyar tarayyar turai mr hagotar ya yi fatan ɓangarorin da yarjejeniyar nukiliyar ta shafa za su cimma matsaya ta ƙarshe cikin gajeren lokaci rahotanni daga burkina faso na cewa fararen hula akalla ashirin ne aka kashe kana an wasu da dama a wani hari da ake kyauta kyautata zaton na 'yan ta'adda ne da suka kaddamar a wajen wani wurin haƙar zinare da ke arewacin ƙasar ta burkina faso kamar da rahotannin kafafen yada labarai da dama suka bayyana a cewar wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa wasu 'yan bindiga kan babura ne suka kaddamar da harin a mahaƙar zinare ta kungudugun a ranar asabar. shi ma wani mazaunin yankin ya ce akwai mata da ƙananan yara daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su yayin da wani jami'in kiwon lafiya a wani asibiti da ba a bayyana sunansa ba ya ce an kwantar da mutane goma domin yi musu jinya sakamakon raunukan da suka samu sannan ya ce akwai wasu da ke karɓar kulawa a sauran asibitoci harin dai ya zo ne a ƙasa da wata guda bayan wani makamancinsa da aka kaddamar a wata mahakar zinare da ke kasar inda aka kashe mutane goma sha ɗaya to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh thank you Dawa ga shida sun barka dauke da labaran duniya yanzu kuma ga sauran shirye-shiryenmu zan fara ne da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar a mataki na kasa da kasa a yau shirin da Allah zai mayar da hankali ne akan dambarwar siyasa wadda aka shiga a kasar tunisia tun bayan matakin da shugaban kasar ta tunisia ɗauka a cikin wannan mako na rusa majalisar dokokin kasar wadda a baya ya jingina ayyukanta bisa zarginta da kasa taɓuka komi ga jama'ar ƙasa da ma wasu zarge-zarge na cewa galibin 'yan majalisar suna aiwatar da siyasar wasu ƙasashe ne na ƙetare waɗanda suke ba su makudin kuɗaɗe da dai sauran batutuwa waɗanda suke da alaƙa da wannan batu da kuma martanin ɓangaren siyasar ƙasar ta tunisia akan hakan wani da shine abin da shirin namu da yarda allah zai dube a kansa da fata masu ware za a biyu mu hankali domin jin cikakken shirin wanda ne abdullahi salo katsina na shirya kuma zan gabatar. a yammacin laraban nan ne dai shugaban kasar tunisia qais sa'id ya sanar da rusa majalisar dokokin kasar bayan dakatar da aikin ta ta ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 a cikin wani jawabi wanda qais sa'id ya yi ya ce bisa doka ta 72 a cikin kundin tsarin mulkin kasar tunisia a wannan lokaci mai dimbin tarihi yana sanar da rusa majalisar dokokin kasar domin kiyaye kasa da cibiyoyi da kuma kiyaye al'ummar kasar tunisia shugaban ya yi la'akari da cewa taron wasu 'yan majalisar wakilai da aka dakatar da aikin su daga nesa wani yunkuri ne na juyin mulki wanda bai nasara ba a cewarsa inda bai cewa sun shirya makarkashiya ta ta'addanci a cikin gida da waje ya jaddada cewa za a tuhume su da laifi kuma ministan shari'a ya ɗauki matakin shigar da wata ƙara a gaban masu gabatar da ƙara shugaban ya yi gargaɗin cewa duk wata hanya ta tashin hankali za ta fuskanci doka domin a cewarsa ƙasar ba za ta taɓa zama abin wasa a hannun waɗanda suka yunkurin kifar da ita ba da yake jawabi ga 'yan tunisia sa'id ya bayyana cewa mu duka mu zauna lafiya domin cibiyar gwamnati ne kawai za su kare ƙasa daga masu tsawon ra'ayi da manufarsu ta rusa ƙasa a cewarsa dangane da taron majalisar dokokin ƙasar ta tunisia wanda aka ɗage wanda ya gamu da cikas shugaban ƙasar ta tunisia ya bayyana ganawarsa da firaminista na ƙasar ta tunisia najil bodin cewa fitina ta fi kisa tsanani da ya cewa idan har ana son a raba ƙasar tunisia da haifar da fitina to a kakkaɓe hannun masu son tayar da ita kaisa sa'idu ya jaddada cewa abin da suke wata makarkashiya ce a fili ga tsaron ƙasar ya ƙara da cewa an ba mu amanar tsaron ƙasar tunisia haɗin kai da ci gaba kuma ba za mu taɓa bari masu cin zarafi su ci gaba da kai hare-hare a kan cibiyoyin gwamnati ba ya ƙara da cewa ba za mu bar su su ci gaba da ayyukansu da ke bayyana hannun ƙasashen waje ba to sai dai sanar da rusa majalisar dokokin kasar ta tunisia da shugaban kasar sa'i sa'ida yake da wuya sai bangaren siyasa suka fara yin kira da a gudanar da zaben 'yan majalisa a cikin watanni uku masu zuwa domin kauce komawa ga halin da aka baro a baya na kama karya inda shugaban kasa yake cin karansa babu babbaka to amma shugaban na tunisia ya ce ba za a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki cikin watanni uku masu zuwa ba sai dai kara da cewa a jiya sun yi magana da zaben nan ta watanni uku kamar yadda doka ta 89 ta sanada to ma ban san daga ina suka fito da wannan fatawar ba a baya sa'id ya ce zai kafa wani kwamitin da zai sake gyaran kundin tsarin mulkin kasar wanda za a kada kuri'ar gardama a kansa a watan yuli sannan zai gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a watan disamba a gefe guda shugabar jam'iyyar free constitutional party abir musa ta ce sa'id ba shi da wani zaɓi a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar tunisia kuma dole ne ya kira zaɓe a cikin watanni uku a nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar annahda rashid ganushi ya ce ƙungiyar ta yi watsi da matakin rusa majalisar dokoki da ƙasa sa'id ya ɗauka kuma za ta ƙaura cewa duk wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da ke neman a sake fasalin tsarin siyasa ba tare da izini ba a ɗaya hannun kuma ƙungiyar ƙwadago ta tunusiya ta yi maraba da rusa majalisar dokokin ƙasar tana mai cewa babu buƙatar majalisa da ci gaba da aikinta wanda aka dakatar. akwai ra'ayi mabambanta tsakanin 'yan siyasa a kasar tunisia dangane da matakin da shugaba kais sa'id ya dauka na rusa majalisar dokokin kasar yayin da kungiyar annahada ta dauki matakin kiran abin da kais sa'id ya yi da cewa haramtacce ne kuma ba da ran za a kai mata hari a matsayin jam'iyya bayan ɗaukar wannan matakin ba wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka buƙaci wakilai da dama waɗanda suka halarci zaman majalisar da su gurfana a gaban rundunar yaƙi da ta'addanci bisa zargin haɗa baki da wasu ɓangarori da ba su da halasci wajen aiwatar da abin da ya saba wa doka bisa ikirarin gwamnatin kais sa'id mai baiwa shugaban ƙungiyar annahda shawara akan harkokin siyasa riyad al-shu'aibi ya bayyana cewa mun yi watsi kuma mun yi allah wadai da matakin kiran wakilai da suka halarci zaman taron majalisa ta hanyar hotunan yanar gizo wakilai 120 da suka halarci zaman waɗanda suke wakiltar kashi 60 cikin 100 na 'yan majalisar rusa majalisar ya zo ne bayan rusa majalisar koli ta shari'a da kais sa'id ya yi waɗanda kuma su ne manya-manyan cibiyoyi guda biyu a ƙasar a ɓangaren mulki bayan ɓangaren gudanarwa jam'iyyar republican ɗaya daga cikin mambobi na coordination of social democratic parties tare da democratic current da kuma democratic bloc sun ce rusa majalisar wani lamari ne mai matukar hatsarin gaske kuma za su fuskanci lamarin ta duk wata hanya ta doka babban sakataren jam'iyyar republican isam sha'ibi ya ce wannan shawarar da suka yanke ba za ta haifar da wata matsala ba ko ƙara rura wutar rikici a ƙasar ba ya ce aikinsu shine matsin lamba kuma suna yin kira ga dukkanin bangarori na siyasa da jam'iyyu da kuma masu cin gashin kansu da su gaba da ƙara matsa lamba a kan shugaban ƙasar ta hanyoyi na siyasa da demokuraɗiyya domin ya janye wannan hukunci mai hatsari da ya ɗauka jam'iyyar people's movement wace ta bayyana goyon bayanta ga shugaban kais sa'id ta bayyana abin da ya yi da cewa zai taimaka wajen gaggauta aiwatar da sauye-sauye na siyasa a ƙasar jagoran jam'iyyar people's movement mansur bu aziz ya ce abin da muke nema daga shugaban ƙasa yana da alaƙa da sauye-sauyen siyasa kuma dole ne a ɗauki lamarin a matsayin wani lamari wanda ya shafi dukkan al'amuran tunisia kuma yana da kyau a shata sabon fasali na aiki a mataki na gaba bayan sanar da rushe majalisa yayin da al'amuran siyasa suke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a ƙasar tunisia hakan zai ƙara taimaka ma buƙatar samar da mafita ta hakika tsakanin bangarorin siyasa da kuma al'ummar kasar a cewar shugaban jam'iyyar ta people's movement ga dukkanin alamu dai matakin na kaisa sa'id mataki ne wanda babu gudu babu ja da baya a kansa to amma abin tambaya a nan shine wani irin shiri ne kaisa sa'id ya yi wajen fuskantar kalubale da ke gabansa wajen warware matsaloli na tattalin arziki waɗanda suka addabi ƙasar tunisia da kuma sauran batutuwa waɗanda suka shafi rayuwar al'umma ta ƙasar musamman ma mutum samar da aikin yi ga matasa wani kuma duk wani kure wanda za a iya samu wajen ɗaukar matakai na gaba ka iya haifar da ƙararin caɓewar lamuran siyasa da ke fama da dambarwa a ƙasar a halin yanzu musamman ma bayan ɗaukar matakin rusa ɓangaren shari'a da majalisar dokoki da kuma shiga kafar wando ɗaya da babbar jam'iyyar masu kishin islama ta annahada wata take da ɗimbin magoya baya da kuma babban tasiri ta fuskokin siyasa da zamantakewar al'ummar ƙasar. To jama'a masu saurare lokacin da muke da shi riga da suke mu dole nan zamu ja alzamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon. To amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullah Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji ni ke ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da sanunku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa bi BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu gidan rediyon Iran mai albarka da farko sunana Mustapha Tukur filin ya dan Nijar mazamni kasar lubiya da yake muna karshen mako zan gaida da gaisuwar gaishe gaishe na riken uwa da abokan arziki akwai Mika abokina wanda yake nan a kasar lubiya ina gaida shi Nasiru dan Hamba wanda yake a nan a kasar lubiya Hamza Kabaho wanda yake a nan kasar lubiya ina gaida shi ma ina fayyata alheri akwai shugaba Iliya mai kantir shayi da riken daura shi ma ina gaida shi Isu Manattai Sanushi Manattai shi ma ina gaida shi Hashimi Hamidu wanda yake a Saudiya Alhaji Sadu jakuka wanda yake a saudiya shi ma ina gaida shi akwai umaru abdulkarim wanda yake a saudiya shi ma ina gaida shi akwai sanusi abdulkarim wanda yake a birnin qatar dauda eh, falki wanda yake a qatar shi ma ina gaida shi rabu sami wanda yake a nyame shi ma ina gaida shi ba zan manta da ma'aifina wanda yake a filin shi ma ina gaida shi da sarokin uwa duka da abokan arziki na gode gidan rediyon iran mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana isu baban sale daga tasha ta da to ina so a bani dama in gaishe da yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida abdu kirimu mai kayan salula a tashar da magaran ina gaida alhaji asan konami mai kayan waya salula a tashar da magaran ina gaida nura mai gyaran salula a tashar da magaran ina gaida mutari mai gyaran salula a tashar da magaran ina gaida tasisi kigo wanda ke kasuwar dole ina gaida situ duk saga wanda yake libya ina gaida kowa da kowa ina yi wa kowa fatan alheri assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin teram sunana kadora diga ga ɗan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zore cin jihar bauchi to yau tun da karshen mako ne ina son ku bani dama miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga can uwa da abokan arziki kamar su Husaini sabon yaro akwai ibrahim haruna bingirawa akwai malam haɗabi mai yama mai kwamfuta kebbi akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura iliyasu miliyasu bulawa iliyasu yakuba digawa itas gadau isa jikar mai saje akwai abokina usman direban bajab da ke garin gamji muttaka mtk shawun ta kai yawa sani ta kai yahaya danno azare akwai abokina musa hadirin asuba da magaram kashe mai sakko kaka alhaji bukar gusuma da masar excellency abubakar salisu arikimi fotoscom da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga karan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zuricin jihar bauchi har da mai gabatar da shirin hassan barka Assalamu alaikum Radio BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Cote d'Ivoire yana son in gaida yan uwa da amina arziki da hikima na karshen mako yana gaida abokina Mustapha Dan Kuka a mazaunin kasar Ghana yana gaida abokina Amadu Buba a Tabki a mazaunin kasar Cote d'Ivoire yana gaida Rabu Isa a mazaunin kasar Cote d'Ivoire cewar yana gaida salisu lawali mazaunin kasar senegal yana gaida na agwa mai faci bakin ofital yana gaida kadur da gawa dan fulanin warji a nigeria yana gaida abokina ebo wanzam da ke jihar maradi ina gaida abokina lawali ibrahima wanda ke jamhuriyar nijar gida mai magana sa'adu isa jamhuriyar eh, nijar jihar ta mazaunin kasar kwatibar na gode a tashi lafiya assalamu alaikum sashin hausa na rediyo iran sunana usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa rishin jihar bauchi da farko dai ina gaida abokina kadar ga da isa jikan mai saje da dukkan ma'aikatan gidan rediyon sashin hausa na rediyo iran da fatan kowa na cikin goshin lafiya dukkan al'ummar wannan cikin gidan nan Assalamu alaikum Radio Hausa ta Iran inda muna kasance a ƙarshen mako na so ku bani dama na tura saƙon gaishe-gaishe na zuwa ga yan waga abokanan arzikina zuwa kamar irin su Hassan Barka mai gabatar da shiri tsoho mai albarka na agwa mai fashi da Istifa Matsatai da Magaran da Suleiman Matsatai da Magaran da kuma Sunusu Matsatai da Magaran da Yawala Sani ta kai da Awal M Jali ta kai da mutaka mtk shawu da amarya amaryata jihar alhaji adam da usman kashirmo dawakin tofa da musa hadirin asuba ismail musa diryan fulani kadora da gagadan fulanin jalawan sade daura a haihu adamu rijau kawo mai ruwa joga da dukkan masu sauraron ku a daidai wannan lokaci suna na gwani lawan ali game da na kiraye ku daga nan garin kano unguwar ah, kura local government cikin garin gamadan tewan unguwar ciro mafatan za ku tashi lafiya salamu alaikum biyu a casa ramuri musulunci suna na shugaba ila da karti da shayi garkin lura da wannan dama ta yau ina so ku ba ni. dama ga mu uwa da mana arziki ta farko akwai yusufu maɗatte akwai sanusa maɗatte akwai kadori nan najeriya akwai shehu kacalla mazamanta da abdullahi kadamari akwai hussein sitar ga kwalliya akwai letoro wanda yake da magaram majalisar wajen mai adaidaita wanda yake da magaram akwai na agwa mai faci wanda yake da magaram akwai Litina shabda gart mamman shehu rumfan hawa juji da magaram akwai karina musa mai shayi da wace a na rumfan hawa juji da magaram ba zan manta da zane da alfeti ba mu ba akwai shugaba alar taron matsatsafa hamisanya wanda yake da magaran akwai malam aleku wanda yake kan garin dau da duk wanda yake cikin wannan gida mai albarka inewa kuwa fatan alkhairi Assalamu alaikum BOA Hausa ta Tahiran kuna tare da shi tayar daga nan a gadar jamhuriyar Nijar. Na farko zan gaida abokina Yakuba Badraka mai aski a nan birnin da magaran. Zan gaida Sanusi Madatai akwai Isuf Madatai akwai Tsoho mai albarka a babban birnin Niamey. Akwai Letoro mai sans a nan birnin da magaran akwai Hada mai kwamfuta tarayyar Nijeriya akwai Sumayya Abubakar a nan tarayyar Nijeriya akwai Kadura Daga ga ɗan Fulanin Warji tarayyar Nijeriya akwai Ilis Prezi ni na kulub zaɓi sanka a nan birnin agadas akwai alkasam a nan birnin agadas akwai alkasam baba liman aha nan birnin agadas akwai banzema akwai hamza yaro na nan birnin agadas akwai umar sani a nan birnin agars mai gidana ne ina mishi fata alheri da fatan yawa ya gari cikin ƙoshin lafiya akwai aboki na daga nan har birnin zandar eh, suhu na gaishe shi alherin allah ya kai mishi da kowa da kowa 'yan cikin wannan gidan ina musu fata alheri a tashi lafiya assalamu alaikum sashin hausa na biyu jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗaite da magaran jamhuriyar nigeria yau take rana ta karshen mako da kuke babu dama muna faɗa albarkacin bakinmu da gaishe-gaishe yau ina so ku bani dama in yi gaishe-gaishen ƙarshen mako da farko yana gaida shi maɗattai akwai yi unguwar tudu da magaram ina gaida ya kuma mai aski ba da raka ba zan manta da ladi ti bakin gidan murar da magaram ina gaida shugaban rabe mai aski akwai baba lefe da magaram ina gaida ibrahim polis akwai usain star kasuwar kwalliya da magaram akwai buji soja mai adaidaita ne da magaram akwai abu da abu abdu kibiya akwai umar taku karmari ba zan manta da ilyas yakubu digawa ina gaida isa jika mai saje toro ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama da kanwashi sumayya ina gaishe su baki daya na gode ku tashi laha mai magana isu ne ma'aikai da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni ne ku tashi laha assalamu alaikum wa rahmatullahi radiyon musulunci radiyon mai albarka da radiyon iraq yau karshen bakwai za ku ma lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida rahmatu mai daki na dan na haddan zama ina gaida tanko abubakar dan na haife ba ina gaida maliki amman dan na haife ba ina gaida alhaji hamza dan na abiya so ina gaida rahamu makwabci alhaji hamza dan na abiya so ba da ba haka ne ina gaida eh, alhaji buhari dan nan duk inda yake har senegal ina gaida hada mai kwamfuta dan na han najeriya ba da ba haka ne muhammad dan bari bari ban mance da kai ba ina gaishe ka to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya kin sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na ƙisoshin rayuwa Isoshin rayuwa bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda muke dauka daga cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da dastane dastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin namu na yau madala masu sauraro a yau za mu fara kisar rayuwar manzon allah muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa sallam cikamakin annabawa da kuma manzanni wanda allah ta'ala ya aiko da addinin musulunci da kuma alkur'ani mai girma a cikin shirinmu na yau za mu fara da shekarar haihuwarsa wacce ake kira shekarar giwaye malaman tarihi sun bayyana cewa a shekarar da aka haife shi wani sarki daga cikin sarakunan yemen mai suna abraha wanda kuma kirista ne ya zo birnin makka tare da rundunarsa ta giwaye da niyyar rusa ɗakin kaba saboda wasu larabawa sun je sun lalata cocinsa a ƙasar yemen sannan yana son larabawa su bar zuwa birnin makka don ayyukan hajji maimakon haka su je ƙasar yemen inda ya gina cocinsa mai kyau fiye da ka'aba. sai dai allah ta'ala ya shiga tsakaninsa da burinsa na rusa ɗakin kaba inda ya aiko da tsuntsaye wa'anda ake kira a babil ɗauke da duwatsu na sijil ko kuma wuta suka wargaza rundunarsa suka murkushe su gaba ɗaya a cikin wannan kwanakin ne dai aka haifi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a garin makka mahaifinsa shine abdullahi dan abdulmuttalib wanda ya kasance daga cikin manya-manyan shugabannin ƙurashawa a lokacin sunan mahaifiyarsa ita ce amina yar wahab ita ma daga cikin dangin ƙurashawa kafin haihuwarsa dai mahaifinsa abdullahi ya rasu a garin yathriba ko kuma madina a lokacin da yake dawowa daga tafiya ta kasuwanci daga ƙasar sham don haka an haifi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam maraya amma kakansa abdulmuttalib yana da rai don haka shi da mahaifiyarsa ne suka fara renonsa har ila yau allah ya sanya nonon mahaifiyarsa baya kawo madara wanda zai sha don haka yana shan madara daga wata mata mai suna ku yangar abu lahab aminsa tun da farko kenan amma daga baya aka sami halimatu sadiya ta zo ta ɗauke shi zuwa ƙauyensu a wajen makka inda ta sha da shi nononta har zuwa lokacin yayansa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da shekaru biyar na farko a rayuwarsa a wajen halimatu sa'adiyya sannan ta dawo da shi wajen mahaifiyarsa a makka amma kakansa abdulmuttalib ya buƙaci ta sake ɗaukansa don ya girma a ƙauye saboda hakan ya fi masa zama lafiya da kuma alkhairi amma bayan da ta je da shi a karo na biyu sai mutane sun gano cewa idan ya taɓa jikin mutane suna samun waraka don haka wannan labarin ya fara yaduwa a hankali a hankali cikin mutanen ƙauyen daga baya ya kai waje ta yadda halima ta ga cewa ba za ta iya rike shi ba don tsoron abin da zai same shi da haka kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara shida a duniya ya koma hannun mahaifiyarsa a makka da kuma kakansa abdulmuttalib wasu malaman tarihi sun bayyana cewa abdulmuttalib baya barinsa shi kadai don ya san cewa yahudawa suna neman shi don su kashe shi dalili kuwa shine suna tsammanin cewa annabin ƙarshe kuma cikamakin annabawa zai fito daga cikin yahudawan ne amma sai ya fito daga cikin larabawa don haka tun ranar haihuwarsa yahudawa sun san an haife shi don alamu da suka gani a daren haihuwarsa da kuma wasu alamu da dama da suka bayyana cewa ya bayyana masu sauraro don ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau da yadda allah a cikin shirinmu na gobe za mu yi magana dangane da alamun haihuwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin duniya a lokacin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kuma sai shiri na musamman na tafsirin ƙur'ani mai tsarki Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari, Assalamu alaikum. daga nan radio hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana, na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma. da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. Dr. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين lillahi rabbil alamin ubangiji subhanahu wata'ala muna godiya gare ka bisa wannan ni'ima da kai gare mu ga mu cikin rahama da ni'imar ka ya Allah ka sake dawowa da mu cikin wannan wata na ramadan a wannan shekara ta ainihin 1443 wanda a cikin wannan shekara a miladiya kuma 2022 ubangiji godiya muke bisa wannan ni'ima taka mun shigo cikin wannan wata na ramadan kuma kamar yadda muka saba a wancan wata ma cikin yarda allah mun gabatar da tafsiri na wannan littafi mai tsarki littafi na alkur'ani daidai gwargwado Allah subhanahu ta'ala a waccan shekarar mun gabatar da ainihin wasu ɓangarori na tafsirin juzi'i na talatin na wannan littafi na Allah subhanahu ta'ala wato bisa yadda muke bayani ne akan cewa juzi'i na talatin a kowane lokaci juzi'i ne wanda yake al'umma musulmai baki ɗaya sun fi mu'amala da wannan juzi'i a sallolinsu ne wajen hadda ne zaga cewa da wuya a ce an wayi gari wani daga cikin musulmi bai karanta wata sura daga cikin surorin da ke cikin wannan juzi'i na talatin ba wanda shi ne ake ce masa juzi'i amma to mun yi tafsirin wannan ainihin bangare da kuma mun faɗi muhimmancin wannan bangare na alkur'ani dalilin ma da yasa kenan muka ba da muhimmanci wajen tafsirin ayoyi da kuma surorin da ke ciki to a wancan shekara tare da himma ta wannan gidan rediyo na hausa daga jamhuriyar musulunci ta iran da suka ba mu dama ake gabatar da wannan tafsiri mun yi ƙoƙari har muka zo cikin suratul balad wanda a wannan lokacin muka karkare ainihin tafsirin zuwa suratul balad to amma cikin yarda Allah subhanahu wata'ala a yau a cikin wannan ramadan da muke ciki na wannan shekara ta 2022 insha Allahu dorawa za mu yi daga inda muka tsaya a wancan shekara wato kenan za mu tashi ne daga cikin suratun shams wadda ita ce take ci gaba bayan suratul balad za a shigo suratul shams in Allah ya so yarda daga wannan rana har zuwa ƙarshen wata ɗin na ramadan za mu dinga bibiya har zuwa lokacin da insha Allahu za mu ga cewa mun kai ƙarshen wannan juzi'i na talatin da kuma fatan cewa za a dinga tuntuntuni cikin ayoyin da ke wannan juzi'i din shi alkur'ani kamar yadda muka yi mukaddima ne a cikin farkon waɗannan wannan juzi'i alkur'ani a kowane lokaci karanta shi da sanin ma'anar abin da ake karantawa shi ne zai tabbatar wa mutum ya ba shi dama na yin tadabburi a cikin ayoyin da yake karantawa amma yayin da kake karantawa ba tare da ka san ma'anar ayoyin da kake karantawa ba to za ga cewa ka samu naƙasu ta wajen tadabburi a cikin ayoyin na alkur'ani shi yasa a kowane lokaci muke ƙoƙarin cewa bayan an yi kira'a an karanta shi littafin na Allah subhanahu ta'ala sai kuma a bibiye shi da tarjama domin a san ma'anar ayoyin kafin kuma a shiga tafsirin abubuwan da suka biyo baya to muna fata ubangiji subhanahu ta'ala a wannan shekara da muka shigo a wannan azumi da muka shigo ubangiji subhanahu ta'ala zai ba mu dacewa mu fahimci wannan littafi nasa mu fahimci abubuwan da ke tattare a cikin waɗannan ayoyi na wannan littafi mai tsarki sannan Allah ya ba mu damar yin aiki da abubuwan da suke tattare da wannan littafi to kamar yadda muka fice za mu fara ne a wannan ramadan da muke ciki da tafsiri na ainihin suratul shams to ita suratu shams hakikatan sura ce da take ɗauke da tsarkake zuciya wato malamai ma abin da suke kiranta da sunan suratu ta tahazibun nafs haka suke kiranta wato sura ta tsarkake zuciya tsarkake zuciya daga dukkan wasu cututtuka na zuci abin da ake kiran wannan sura kenan kuma duk abubuwan da suke tattare da ita na ma'ana idan mutum ya karanta a cikin wannan sura zai ga cewa duk wannan hadafin shine ke tattare da ainihin suratu shams wato tsarkake zuciya a cikin farko-farkon ita sura ɗin ubangiji wani wata'ala ya fara ne da rantsuwa rantsuwa ya yi da abubuwa guda goma sha ɗaya waɗannan abubuwa guda goma sha ɗaya abubuwa ne waɗanda suke a fili na wasu abubuwa da ubangiji ta'ala ya halitta shi da kansa ya halicce su ya kuma rantse da su wannan malamai suka ce ya yi wannan rantsuwa da ababen halitta ɗin sannan kuma ya rantse da zatinsa mai tsarki domin ya nuna wani abu na ne a kan abin da zai biyo wato kenan jawabin rantsuwa ɗin da Allah subhanahu ta'ala ya yi. Wato a nan kenan takidi ne a kan cewa lallai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya nuna a dunkule shine bayan ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwa ya kuma rantse da zatinsa mai tsarki to sai ke nuna cewa lallai samun rabauta ga ɗan adam ya dogara ne ga tsarkake zuciyarsa wato tsarkin zuciya shine samun rabauta ga dukkan wani ɗan adam to wannan sura kamar yadda muka faɗa tana ɗauke da rantsuwa wanda rantsuwan nan ubangiji ya rantse kasan al'amari ne wanda yake nuna muhimmancin abin da aka rantse a kansa din sannan a dunkule za mu ga cewa sura ɗin wannan rantsuwar da ta yi ko kuma take tattare da shi ba za ka sami irin wannan rantsuwar a cikin kowace irin sura daga surorin alkur'ani ba shi yasa wannan sura ɗin. malamai suke cewa ubangiji subhanahu ta'ala muhimmancin abin da ke tattare da sura din ne yasa shi ya irin waɗannan rantsuwa a cikinta domin mutane su fahimci cewa dukkan wani aiki da ɗan adam zai yi sallah zai yi zakka zai yi wani abubuwa ne na ibadu da zai yi duk gaba ɗaya to fa bai kai a ce ya tsarkake zuciyarsa daga dukkan wasu abubuwa na shaidan da kuma shaidana da wasu abubuwa na karkata ba wato wannan wani abu ne domin ubangiji subhanahu ta'ala ya dora mu akan hanya akan cewa ashe tsarkin zuciya kan gaba yake akan dukkan wasu abubuwa waɗanda ɗan adam zai iya yi a rayuwarsa to bayan allah subhanahu ta'ala ya kawo waɗannan bayanai da irin wannan ɓangare na ainihin cikin wannan sura suratul shams to sai kuma sura ta kawo magana dangane da samudawa samudawa Allah ya kawo bayaninsu ne a cikin wannan sura suratul shams domin wani misali ne yake so ya buga na wasu jama'a wasu al'umma waɗanda suka kasance mutakaddirai waɗanda suka kauce wa tafarkin Allah suka kasance sun yi haka ne saboda sun bar tsarkin zuciya ba su kasance masu tsarkake zuciyarsu ba sai suka kasance masu ɗagawa masu kauce kaucewa tafarkin ubangiji shi yasa Allah ta'ala ya kawo misali da samudawa a cikin wannan ainihin sura suratul shams ya kuma nuna mana ƙarshen su yaya ya kasance sun zama cikin taɓewa taɓewa tara abada suka shiga cikin kuma azaba mafi tsananin azaba ta Allah subhanahu wata'ala wannan sura duk da cewa sura ce wacce take ba mai yawa ba ayoyinta goma sha biyar ne amma tana fito da abubuwa na kasamtuwar ɗan adam da abubuwan da ke tattare da shi mutum da kuma yanda ya kama hanya da kuma ƙarshen al'amuransa da kuma cewa ɗaiɗaikun mutane dukkan al'amuransu yana dangantaka ne da irin yadda suke tasarrufi a rayuwarsu ta duniya ɗin nan. Ubangiji wa ta'ala abin da yake nuna mana kenan a dunkule dangane da wannan sura to idan kuma muka dawo kan falalan da ke tattare da wannan sura wannan sura tana da falala kamar yadda ya zo a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa karanta wannan sura yana da muhimmanci manzo yana cewa a cikin wani hadisi wanda ya zo a cikin littafin majmu'ul bayan mujalladi na goma yana nuna mana cewa wanda ya karanta wannan sura kamar ya yi sadaka ne da dukkan wani abu da ainihin rana da wata suka fito a kansa wato duk wani abu da ke cikin duniyan nan kai ka ce mutum ya ɗauki duk wani abu da ke cikin duniya ne ya yi sadaka da wannan abu wato falalan wannan sura karanta ta kamar mutum ya yi sadaka ne da duk wani abu da ke cikin duniyan nan to amma ya kamata mu fahimci cewa wannan falala da ke tattare da wannan suna sura ɗin ba fa kowa zai samu wannan falalar ba sai wanda ya karanta sura ɗin karatu na haƙiƙa ta ratsa jikinsa da jininsa da zuciyarsa ya kuma kasance ya ɗauki muhimmanci wajen tsarkake zuciyarsa a kowane lokaci yana amfani da wannan sura wajen tsarkake zuciyarsa to fa irin wannan ne irin waɗannan mutanen ne wannan sura take musu amfani ko kuma wannan falala da aka faɗa na wannan sura yake musu amfani ba wai kurin kasancewar mutum ya ta karatu ya ta karatu amma bayan karatun kuma babu wani abu da zai bibi abin da ya karanta din ba wato kenan a ga tasirin karatun ita sura din a jikinsa to wannan ne ake nufi da cewa mutum zai samu wannan falala ɗin da aka ambata a cikin ainihin karatun wannan sura suratu shams cikin yarda Allah subhanahu wata'ala to a takaice wannan kamar muƙaddima ce na ainihin wannan tafsiri da za mu fara insha Allahu a yau kuma wannan tafsiri kamar inda na faɗa muhimmancin juzi'i na talatin ɗinnan a kowane lokaci ya kamata mu fahimci cewa juzi'i na talatin na alkur'ani ba wai shi kaɗai ba duk kowane ɓangare ma na alkur'ani to amma wannan juzi'i da yake mu al'umma mun fi mu'amala da shi a kowane lokaci a karatunmu ne na salloli da muke aiwatarwa salloli biyar a kowace rana za ga da dama ko kuma kusan kowa ma mafi yawa an fi karanta wannan juzi'i na talatin saboda haka mu ba da lokaci wajen fahimtar abin da yake tattare a ciki na ma'ana da kuma yin tadabburi a cikin abubuwan da ke tattare da wannan juzi'i na talatin insha Allahu wannan mukaddima din za mu ainihin tsaya a nan cikin yarda Allah daga gobe Allah ya kai mu za mu shiga cikin tafsirin wannan sura suratul shams gadan-gadan tare da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala to amma saboda ainihin lokacin da aka keɓewa shi wannan shiri a kowace rana bai fi minti goma sha biyar ba saboda akwai shirye-shirye da dama da za a gabatar a cikin wannan rediyo mai albarka ta voh tehran za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu gobe insha allahu za mu shiga cikin tafsirin wannan sura suratul shams tare da fatan allah subhanahu ta'ala ya ba mu albarkacin wannan wata na ramadan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi al-athhar To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. don ma kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya amma da yake da sauran 'yan dakiyoyi kaɗan za mu sake ta sosar gaske labaran da aka riga aka saurara. Ƙasar Rasha ta musanta kisan fararen hula a yankin Butsha da ke kusa da birnin Kyiv na Ukraine. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Rashar ta fitar ta tabbatar cewa babu wasu fararen hula da sojojin ƙasar da suka kashe a Butsha kuma garurkin da ake nunawa yashe cikin titi a garin na Butsha wani shiri ne na Kyiv domin kafafen yada labarai na ƙasashen yamma. ya ce a tsawon lokacin da sojojin na rasha suka kasance a yankin babu wani farar hula na yankin da aka gallazawa sanarwar da ma'aikatar tsoron rasha ta fitar ta ce ta sun raba ton 452 na kayan jin kai ga fararen hula a yankin kuma duk fararen hula da ke a wajen sun samu damar ficewa cikin 'yanci zuwa yankunan arewaci a daidai lokacin da dakarun ukraine ke barin wuta ba dare ba rana a baya-bayan nan ne dai aka yi ta yada wasu hotunan bidiyo na wasu gawarki yashe a birnin nabuta da aka kiyasta cewa sun kai 410 a yankin da sojojin rashar suka fice lamarin da tuni kasashen yamma suka fara danganta shi da laifukan yaƙi idan sun tabbata ga ƙasar ta rasha shugaban pakistan arif alvi ya rusa majalisar dokokin ƙasar kamar yadda fadar shugaban ƙasar ta sanar yau lahadi wannan matakin na zuwa ne bayan da firaministan ƙasar imran han ya bukaci hakan ga shugaba alvi jim kaɗan bayan soke wani yunkurin tsige shi da aka gabatar wa majalisar rusa majalisar zai ba da damar kiran zaben 'yan majalisar dokoki na kafin ƙarshen wa'adi a cikin kwanaki 90 masu zuwa a wani labarin kuma ministan yaɗa labarai na pakistan ɗin ya sanar cewa firaministan ƙasar imran han ya mika takardar murabus din gwamnatin sa amma sai ci gaba da tafiyar da harkokin gwamnati har zuwa lokacin zaɓe kamar da dokokin kasar suka da. yan awadawan pakistan dai na ɗora alhakin taɓarɓarwar tattalin arzikin ƙasar ga firaministan da kuma gazawa a siyasar ƙetare lamarin da ya sa suka gabatar da batun neman tsige shi ga majalisar sai dai tun kafin zaben majalisar ta yi watsi da batun to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya tattauna da tawayar tarho da ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahiyan game da batun tsagaita buɗe wuta da aka cimma a yemen da kuma tattaunawar vienna ministan harkokin wajen na iran ya jaddada cewa yanzu lokaci ya yi da za a ɗauki muhimman matakai na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar yemen ɗin da kuma aikewa da kayan agaji ga al'ummar ta yemen a ranar juma'a da ta gabata ne aka sanar da cimma shirin tsagaita wuta na tsawon wata biyu a yemen wanda kasashen duniya da dama ciki har da iran ɗin da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi maraba shi bangarorin da rikicin na yemen ya shafa su amince da dakatar da dukkan ayyukan soji a cikin ƙasar ta yemen da iyakokinta kamar da wakilin majalisar ɗinkin duniya ya sanar to don za mu kakari sai Allah kai mu gobe da safe za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya